أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقيقة وتنجمع الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarki sunayensa muna cikin wannan littafi mai albarka wato sharhun wannan na ashe ko kuma in ce wannan babban malami wato al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba satin da ya wuce muna ƙarin bayani akan abin da wannan babban malami shi ma yi al'allama shine asalih bin Fauzan al-fawzan rahimahullahu mun yi magana kan yadda waɗannan abubuwa suke da mahimmanci kuma yadda ya kamata mutum ya san mahimmancin wannan abu domin aƙida ce kullum idan muna magana aƙida to abu ne wanda yake yana da gayatu ahammiya shi yasa shi kan shi littafin aka ba shi wani mahimmanci da kulawa ta musamman matuƙa saboda abin da yake ɗauke da shi na gyaran aƙida domin aƙida ita ce gadon bayan kowane aiki kamar da yadda muka sha magana cewa idan dai har zai yiwu kai hudda ko kai mu'amala da mutum ba kai kawai gangan jikin ne sauran ba kai kuma kai hudda da shi to ko mutum zai iya yin rayuwa ba aƙida in dai za a iya rayuwa a yi hudda da mutum ba kai an yanke kan gundumbulin kan sauran jiki ku hudda da shi in zai yiwu kai to zai iya yiwa kai rayuwa addini ba a gida. wannan ke nuna matuƙar mahimmancinsa kuma waɗannan abubuwan da za mu faɗi na yau wannan ɓangaren ma zai ƙara nuna mana mahimmancin sanin wannan littafi da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba hore wannan babban malami ya fitar da al'umma daga cikin irin duhun duhun duhun wato jahilci da kuma rashin aqida ya fito da su cikin wannan irin babban haske wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala mu je. annahiyatu saniya shine go idza jahadul asma wa sifat na'am wasababu a shaywan karasa can ma wasababu aka ce dalilin da yasa mutane suka rikice a irin waɗannan bangarori suke yin maganganu suke musun sunaye tauhidin sunaye da sifofi waɗanda da sifofin Allah in an ambaci Allah da su ko aka sifanta su da su su ce mutum ya zama wato mushabahan ya kwatanta shi da halittu ko kuma wani abu suka ki suka ki yarda da wannan abin da ya sa masu haka annahum a'radu anil kitabi was sunnah sun daukau da kai ne daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai san abin da qur'ani ya ba bai san abin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta ce ba komi zai iya fadawa ciki saboda riko da su su ne shirya su ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ban mana abu guda biyu a wani wurin ya ce shi na nan ɓangaren shi kuma na wurin Allah in kuka rike da karfi za a ji haku har wurin Allah wani wurin yace zan ban maku abu guda biyu littafin Allah da sunnata har abada ba za ku bata ba in kun yi riko da su kaga mafhumul mukhalafa shine in ko ba ku riko da su ba kun gama yawo ya fito ko waɗannan abin da ya sa suka karkace suka shiga cikin wahala shine sun kyala littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu ka mamakin mutanen da suka bace suka halaka wani tun da yake tun da ya tashi bai iya karatun Qur'ani ba ko da a ce maka daga amma zuwa na sai bai iya ba kwata kwata bai iya ba wani ma ya taba faɗi yace ce dama shi ma iya kashe amma to amman ya san ma fassara ta ne kuma gashi an ɗaukai shi ne shugaban gaba ɗaya an ce karatu ya ce shi karatu ya kashe amma daga amma ya riya zuwa nashi to daga amman ya san ma'anan ma bai san ma'anan ba yanzu wanda ya karatun ƙur'ani daga amma zuwa nashi kawai ya iya to yaya ya san wasu su kansu wannan bai san fassarar su ba ma to balle kuma ai kaga bai karatu bai abin nan ba tun an yi magana amma kuma zuwa nasu nan ya sani to hadisi ba sauran abubuwa na sunna ba sauran abubuwa ba wannan duk ba ruwan bai san komai ba wataƙila sai dai in ya shiga secondary school abin da ya koya wurin wanda ba ma musulmai ba ne na sha gaya muku littattafan da aka rubuta aka koya wa mutane islamic studies da su a nan kasan mafi yawancinsu shirme ne a ciki wani ma wanda ya rubuta shi kwata-kwata shi ba musulmi ba ne ba aka ɗauko shi ya mai yahudu aiki ya rubuta littattafai ya koyar da 'ya'yan musulmi ya ɗaura aurensu ya ɗaura auren iyayensu ya yi ta mu'amala ya yi ta sallar juma'a kuma ba musulmi ba ne haka fa aka yi mana nan kuma mafi yawancin waɗanda suka yi bokon nan suna takaman suna musulunci yanzu sun kiyarda su zo su koyi wani addini waɗannan littattafan suka karanta wanda ya rubuta su kuma ba musulmi ba ne wanda ya rubuta kuma wani musulmi shi kuma bauɗaɗɗe wannan musulmi amma bauɗaɗɗe shi musulmi ne wancan ko kwata-kwata baya cikin musulunci ba yahudi ne turo shi aka yi aiki ya zo ya yi aikin ya yi shekaru ya abin nan ɗinsa ba ma son fitar da magana ne da yawa don kata kawo rikici amma ba musulmi ba ne kuma nan har muna ma da ɗaliban shi to kaji ba ƙari to amma ba musulmi ba ne ya zo ya yi tun abin musulunci shi ne limamin juma'a shi ne amma ba musulmi ba ne kuma ya rubuta littattafan da su ne silabas aka sa su a cikin silabas su ake koya ma musulmi shi kuma ba musulmi ba ne wanda ya rubuta su ya rubuta abin da ya ga dama sau da haka muna cikin matsatto kuma waɗannan in an magana yanzu wani ya ki zuwa makaranta kwata-kwata shi in ya zo ɗauka da kanshi ba zai iya ba ba zai iya karanta ba wanda ya iya amma to daga nan sai yaya bai yi tafsirin su bai san me malamai suka ce bai san amma kuma shi ne za a zo a ta gardama da shi ana magana ya ce shi fa sun yi karatu tun a secondary school suka koyi wannan abu bayan a sakandare school din shi suka koya wanda ya koya masa ma ba musulmi bane kuma a malamin musulunci ba shi ne shugaba shi ne komi shi ne limamin juma'a shi ke jan sallar juma'a shi ke ɗaura auratayya amma ko ba musulmi ba ne sau da haka mun shiga cikin haɗari sosai kuma ana ƙoƙari mutane su fito a fitar da su daga cikin wannan musiba saboda mun sha magana da mirara wa tikrar al'aman bil khawati kullun ƙarshe ake kallo Allah ya taimaki mutum ya yi kurakure ya yi tuntube kai wani haddun wuntsula gudi-gudi ya yi ba tuntube ko wannan ba to amma abin da ake kallo karshen rayuwa yaya mutum zai karasa ya cika da kyau shine husnul khatima نسأل الله حسنها بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه wannan abun ya sa an samu haɗari mai yawa kuma har yanzu muna cin wannan haɗari don har yanzu illa makarantun da suka daina yin ma abin kwata-kwata amma in dai ana yi har yanzu littattafan nan nan ba su yi zuwa to kuma mutum ya magana an magana da waɗannan sai su sun gane sun gane abin nan malam an ɗauko mu daga cikin daji aka mai da mu cikin sako ba mu taba har yanzu muna nan cikin matsala ya fito ko taushi da wannan saboda haka su banau mazhabahum ala ilmin mantiki sun kafa mazhabinsu ne ko akan ilmin mantiki na magana wa ilmin kalam wa summu ay ilman mantiki wa ilmin kalam ilman yaqiniyan kuma suka koma suka ƙara cewa wa ilmun mantik ilmu abun nan da ilmun kalam shine rannan nan wani yake gaya man nan na mance inda muke maganan ko nan ne ko nuri aka ce professor na farko a Najeriya aka Arabic a cikin abun nan na Arabic ba musulmi bane da aka ce mai me yasa bai musulunta ba sai ya ce ba a kira shi ba yace ba a kira shi bane professor na farko na musulunci na abun nan na Arabic ba musulmi ba ne a nan ƙasar da aka ce to ya baka musulunta ba sai ya ce ba kira shi ba to ni kaina na san wanda yake datta ne a arabic malam ba wata ran bai ma sallah kuma a nan garin idan ya zo aji wani lokaci ya fi sha'awan ya yi turanci akan kuma ya arabic din da ya koyo kuma waɗanda yake koyar da yake koya ma su kuma arabic suka zo koyo akwai waɗanda su kuma english ma suke koyarwa a jami'a to turanci suka zo yanzu turanci koyo sun zo koyon larabci shi kuma yana ta daddakirewa yana turanci ya ƙi larabcin don saboda su su ce shi kuma ya iya turanci su kuma larabcin ya ba su sha'awa suka zo nan suka shiga shi kuma yanzu kokari yake a bai iya ba sai ya yi turanci wata rana na kira shi na ce mai kai dakta wai kai larabci ka zo yi ko turanci ya ce a shi kowane kawai Aishi shi language kowane za ka yi na cewa muka ɗauko ka ka yi larabci muka ce kai saboda haka in na ƙara jin kayi turanci a ajin nan in dai ba su suka nemi cewa sun kasa gane wannan abin da larabci ba amma mai damana da turanci to gaskiya magana ni ba za mu yarda da wannan aikin ba ya kuma iya ci gaba saboda shi doktor ne ni kuma ba doktor ba ne sai na kore kuma shi nan ba to menene na rubuta takarda na bashi ba shi nan ba dole ya tafi na rubuta takarda na ce na kore tunda ba abin da ya zo yi kenan ba larabci ka zo ka koya mutane dan me zaka zo ka kai masu turanci kuma sun fi ka iya turancin wasu doktoci ne a english din ba wasu sun iya wasu likitoci ne wasu manyan sojoji ne su yanzu sun zo larabci suke so su koya to kuma sai koma masu larabci turanci su turanci suka zo koya inda turanci ne wasan iya ba wasu sabon su sai inda suka tsaya kuma an kira shi amma mai magana ce wata ran ana sallah yake zuwa sai a fita sallah shi ya zama shi saboda haka su abinda suka dauki language larabci language ne kawai wanda ya smc ya san wanda yake koyar da english a wurin musamman da 'yan baya-baya kamar mu kuma shi ya dade shi ma dan sudan ne balarabe ne kuma shi sai da ya koma har sai da ya hod a nan a smc a matsayin abun nan din shi malamin english ne english yake koyarwa kuma ya iya english din amma dan sudan ne kuma ba musulmi ba to kuma sai zo kawai ana magana wata rana sai saki ingilis din ya shiga cikin abin da bai kamata bai ta nuna ma musulunci shi inda musulunci ma wani abu ne da shi bai yi ba tun da shi dan sudan ne ya koyar da ni ba labari na ji ba na sani na san shi sosai bi ma'anar kalma ba musulmi ba ne amma turanci abin da sai ya ce kawai to in ya gana ma ya larabci in ya gana ma ya turanci ya ce ai wannan language ne kawai kowa ma zai iya yi to haka fa ake zuwa wani ya tafi makarantar sai a ji a koya mai ya je koyar arabiya sai a ce language ne ka wannan ba magana addini ba ne arabiya ne to haka aka zo yanzu aka yi wasu gazol fikiri musulman ne sun je sun koyi arabiya sai a nuna masa cewa arabiya fa daban addini daban dan haka wannan arabiya suka zo su koya language ne daidai kake da wanda yake koyan english daidai kake da wanda yake koyan french daidai kake da wanda ke koyan hausa ma duk ɗaya ne languages ne sau haka wanda ke yin su don kaji yana yi kace mai sai ce ai ba wuza baya ba su ba yaren addini yake ba yaren yare yake languages yake yi to da haka da aka kwashe mana kawo sau haka waɗannan su ma haka suka tafi suka koyi ilmin kalan suna maganganu suna mamtsi su maganganu su faɗi abin da suka gada an masu magana su ce wannan shine gwayewa shine yaqini wa summu adillatal kitabi was sunnah adilla sam'iyya zanniyya ku ji wannan magana mummunan masifa mana suka ce waɗannan a koya ma wannan language harshe kai magana shine tabbas wai amma duk hujjojin da ake faɗi a ƙur'ani ko a faɗi a sunna wannan ji kawai kai zato ne ana zaton haka ne amma na zahiri wai waɗannan su ne su ne abin nan su sam'iyat ne waɗannan suka ce ko kuma zanniyat la tafidul yaqin ba sa bada wani su haifar da wani abu mai tabbaci wala tafidu la ilma kuma sannan ba su da ba ilmi a ciki saboda haka shi yasa za ku gani ko a jami'o'i da ake cin a jami'a islamiyya in dai ba mamlaka mutum yake ba to yana cikin hadari domin za a samu wasu ɗaliban dama wani shi ya zo koyan larabci ne ko ya zo yana da wani profession ɗin shi da ya iya tuntuni daga su ma da ƙasarsu sai a zo a haɗu gaba ɗaya to in ana tattaunawa ana munakasha wani lokaci sai ce shi abin da ya sa ya zo waɗannan ƙasashen ya ƙi zuwa saudiya wai in an kwatanta ɗalibin da ɗaliban da suka yi karatu a saudiya jami'ar islamiyya ko wani da sauran wanda suka yi karatu a wasu jami'o'i wai su ɗaliban saudiya kaman kifi ne a rijiya kuna gane maganar nan saboda wai kawai su sun riga sun tare ma tunani ne kawai daga maganar alkur'ani sai sunna sai aqida su ko waɗancan ƙasashen suna da hurriya mutlaka suna da cikakken freedom yanci na za su iya karanta komi za su iya amfani da komi da haka suna iya karanta falsafa su karanta dillin tattafan malaman duniya ƙwaƙwalwarsu ta zaɓen masu wanda ta gaya masu kawai su riƙe. Mhm. ba haka wani to haka za ka gani ko a nan an taɓa yin haka nan lokacin da muka fara samu lokacin da aka yi wafrod forum muna ciki duka gaba ɗaya muna ciki nan da yawa amma da aka zo ana tafiya ana tafiya ana tafiya dole ka gane ba za ka yi wannan tafiyan ba domin tashin farko za su ce ba magana a ƙida kawai ba a daina waɗannan maganganu sannan suka taho na biyu sai suka ce kuma sannan sai a ɗauko malami daga nan a ɗauko malami daga nan a ɗauko malami daga nan a ba shi dama ya yi lectures yadda ya ga ma ba wani mafita sai a ce mutane su su riƙe makansu judgment kowa ya ɗauki to ya za a yi wanda shi bai iya karɓai yanzu yake koyan karatu a ɗauko wannan ya faɗi gaskiya a ɗauko wannan ya burkuta gobe ko wata ran ya burkuta ko a samu wani a ce ta aliki ya burkuta abin gaba ɗaya sannan a ce ma wai mutum shi amfani da kwakwalwar shi ɗauki wanda yake da kyau sau na haka kaga ba da haka ka tafi ba na san kun fahimci abin da na san mun san abin sosai mun shi abin nan ba muka ga ba za a yi ba aka ƙara tahowa aka zo abokanmu ne suka fitar da magana interface asalin da aka fara maganan an ce ne za mu comparative studies a zo a san maganar musulunci a dauko maganar christianity a karanta a san menene ita saboda in an je da'awa in aka zo kirista ya zo a san abin da za a gaya mai in musulmi ne ya zo ko da ko wani a san kaga manufa ce mai kyau amma daga baya da suka taho kawai sai suka sha giyan wake suka koma suka burkuce suka ce kawai manufar interface shine a hada wahdatul adiyan a dauko addinai duka a hada wuri daya a daina maganar bambanci ba bambanci tsakanin wannan da wannan har ma su wancan manyan na wata na duniya da suka yi sai suka yi zo suka ce ai ma kawai yanzu duk ɗaya ne in masallaci za a yi na duka a wuri daya kawai har sai da aka kai ga wasu sai da suka je suka ce to ma a zo a yi sallah kowa ya limanci kowa aka sa kirista ya limanci aka sa ba da ya limanci aka sa musulmi ya limanci wannan sallah wannan sallah ku karanta yana nan cikin ibtal kada wani ya ce ni na faɗi akwai littafi ibtal zaka ga ya faɗi har a wurin da aka yi sallar sai da ya magana saboda haka sai aka ce wahadatul adiyan aka koma ana yin littattafai sai a yo littafi sai a ce magama sai da suka yi takarda suna ce mata magama sai a ɗauko ga cross ga coci ga masallaci a hada ga carbi ga kuro sai hada su a sarki wuri da magama shikenan an game duk an zama iri da to dan me amfanin kul ya ayyuhal mine ne amfanin kul a ahad da wannan sai tun ba je ko ina ba kike share bacci na ka duba to irin wannan abubuwa to wannan ba musiba bace dan menene dan ba a rusa da awon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya zauna a maka kafirai fa sai da suka nemi lokacin da suka ga Abu Talib zai mutu suka ce kada ka mutu ka bayan an riga an shiga wancan sha'abi Abi Talib suka tsare manzon Allah cikin wannan gona a wannan lambu wannan kududdufi na Abu Talib shekara uku fa ba a sai saida masu ba a sai wurin su an ji yara sun yi kukan yunwa mata sun yi kukan yunwa amma manzon Allah bai saki bai waro yace saboda masifa ta yunwa bari ya bi larura ta sa ya bi su aka rubuta sulhu a gara wannan a takarda aka liƙa jikin ka'aba cewa ba za a basu ba za a saida masu komi ba za a yi masu komi ba Allah da ikonsa wani daga cikin abun nan wanda mut'im bin adi ya zo ya ce wannan abu da aka yi ba daidai ba ne mutanen nan yan uwanmu ne mu ne saboda mun samu bambancin addini ko ba za mu yi ba mu kyale su su yi su amma yan uwanmu ne ba za mu ce saboda addinin mu bari su halaka ba muna jin kukan yara muna jin kukan mata ya zaga ya samu manya-manyan cikin gari wajen mutum biyar ko shida duk ya tattauna da su suka tashi a jikin ka'aba su kai wannan jawabi mutanen nan fa yan uwanmu ne kada gaba ta wannan addini ta sa mu kashe yan mu da gangan muna gani na haka aka yi sulhu aka ce abin da za a warware wannan magana shi kuma annabi suna cikin wurin ya gaya ma abu talib ya ce mutanen nan Allah zai ba mu mafita domin yanzu gara ma ta cinye duk inda suka yi maganar sulhun nan an gara ta cinye shi amma da ta zo kawai sai ta sagaye sunan bismikallahumma dan a nuna Allah shine tabbas gara ta san wannan ta zo ta kewaye bismikallahumma ta taba shi ba nabi ya ba Abu Talib labari tun kafin ma a ga takarda suka zo suka ga takarda ko gara ta cinye san wannan suka ce abun na ko ne ba ciki sau da haka suka yage takarda suka ce wannan abu a cire wannan to bayan nan abu talib ya zo kuma bayan an fita daga nan sai kuma rashin lafiyar ciwon ajali ya kama shi da kuma iyalin manzon Allah Khadija sayyidatuna Khadija radiyallahu anha saboda haka sai suka zo kafin ka bar duniya kada ka mutu ka bar baya da kura ka kira dan nan naka ya zo ai sulhu da shi an yi mai tuntuba ta farko ba a ji ba an mai tuntuba ta farko ta biyu ba a ji ba dan haka a zo ai sulhu ya nemi abubuwan da muke so mu yi mu kuma ya nemi abin da muke so mu yi in an daidaita a nan kaga shi kenan ka mutu ba ka mutu sai ka ba rikici ba kura aka zo ko ya ce suka ce su ko ya ɗebi nemi abu goma ma daga wurinsu za su iya shi kuma ya ce abu ɗaya kawai yake nema shi ne su yadda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah su wurgar da wani abu abu jahal ya ce ina ai dama ya san wannan sulhun in dai da wannan ne ba zai yi ba tun da dai wannan ya sani duk wahalar da aka sha annabi bai saki maganar nan ba ce yanzu wai dan za a bashi abu goma waye warware ba ma za mu nemi komi wurin sa wannan abin da ya nema ba za a iya ba kawai daga nan zama ya lalace akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku yadda da wannan ku jefar da duk wani abu da kuke yi da wanda za ku dauka wanda ba daga nan suka ce zama ya lalace ba za a yi ba to sannan wani ya zo daga baya ya ce wai wai mutane kawai su su watsar da maganan tauhidi su watsar da magana aqida wai a hade wuri daya a ce wahdatul adyan saboda abun nan a hade abu ni za a wace nasara za a ci nasara da bata da amfani ku dai ku ci kawai shikenan amma ba ka ba wani amfanin da za a samu kan akan hade a tawo hade da wanda ba musulmi ba ba mu ce a yi fada ba amma kowa ya rike nashi kowa ya dau littafin shi ya rike gidansu na alaikun salam oho matsayin da za mu ajiye su kakkabi su shi ne kawai ta kama wasu manyan malamai da suke cin wannan a wani matsayi za mu ajiye su na ce matsayin shi ne shi kayyabi su ba shi ke nan ba inda tun da ka fahimta kuma ka gane me zai sa ka bi ai na gama ba wai abokanmu ne su suka fara a cikin da su mara abokan nan san yadda aka yi lokacin duk mun san yadda aka yi wannan kulle-kulle aka yi wannan abu ga manufar da aka taso ga yadda aka taro aka fara muka fara abokinmu wanda ya fara tafiya ya tafi ya je har wajen su dida lokacin don ya karo ilimi abokinmu ne daki sai muke kwana da shi a lokacin kuma da ya dawo suka zo suka haɗu da waɗanda suka haɗu na aka ƙara ma abin ƙarfi amma shi shi ne wanda ya tafi haccan tushen maganin wajen su didat a lokacin wajen 1985 aka je aka yi aka yi mai training aka yi mai abin da aka ba shi littattafai aka ba shi video cassette aka ba shi abubuwa wanda za a zo a yi wannan a ci gaba da wannan da'awan ta comparative abu amma ba ci za a zo a abin nan ba ya dawo suka haɗu da waɗannan aka haɗa kai ta fama kuma ba abun abin nan bane sai da na samai ni ba maganan sai da na tashi daga nan na samai har ofis din shi na zauna na ce mai ka dai san ma wanda ya san ka fiye da ni na san ka na san wannan wannan abun ba daidai bane ga shi ga shi ga dalili ya ce dama shi ya riga ya sani a wani wuri kawai tsanani ya ce to kaga wannan kujerar da kake zaune nan muhammad bin usman shi ma ya zo ya zauna ya gaya min ya ce mu bari wannan abun kuma ka san dai classmate dina ne nace na sani sadda kuka yi aji dai kuka yace ce to wannan kujerar ya zo ya zauna shi ma ya gaya mai sau da aka su ba za su bari ba su suna da manufan su mu ne ba mu gane ba ni ma mu tafi gida in sha shayi ya wal littafi ma in gani akwai littafi <laughs> kaje da ya shayi ya wal littafi da to ina karanta da zo ne yadda shi kawai wala littafi kama ne ce ya ga alaman ban ma gane abun ba ne bari a bar littafin da zai kara man ilimi ne ta karanta a hanya daga abuja na zo har zo gida ya eh mana littafin da aka banwa, in na karance shi na to daga abuja ne ta karanta na zo gida na zauna na kwana na karance shi duka daga wanda ke ciki daga nan na yar so ba abu ne wanda ba sani ba an sani kuma da a ce wani abu ne wanda za ka ce faɗo mutum ya yi, kai ne kuka shirya sanwa da mutum kuka gama kuka shirya da kuwa kuka dafa a cikin tukunya sai bayan da aka gama girki aka zo za a zuba sai koma gefe sai shi dankali zai ci za za ka yi da shi bai san girkin nan bane bai san abin da ke cikin tukunyar nan bane bai san amma ya ce dankali zai ci <laughs> dankalin kusa zai ci wala yi ya za ka yi da shi kun gane misalin tare da mutum kuka yi da huwa kuka shirya manufarku abinda kuke so ku yi nan gaba kuka shirya kuka gama aka gama nan aka zo aka yi ta rikici adda da su malam abubakar na ba irin rikicin da ba yi da su ba su tabbalo aka yi rikici a wuri kaza aka yi rikici a cikin shi wannan kungiyar ne aka yi rikici ba fa yau na san malam abubakar ba ku dai ba yau ne aka yi rikici a wancan aka yi rikici a wannan muka zo muka koma aka yi wancan rikicin duk rikicin nan aka zo aka yi ta yi mu bi mu bi aka dawo na shi'a aka zo shi'a ma aka yi aka yi da mu Allah bai jarrabe mu ba mu bi ba aka dawo aka yi daga nan muka yi faɗa kowa ya kama gaban shi to ba gaya masa ne ba a yi ba za ka je ka samu mutum tun da ka san alaƙar ku da shi duk inda ya je in aka ce kai ne zai yadda ka gan shi za ka gan shi za ka shiga kai mai magana amma ba zai yadda ba ke ba zai yi ba shi fahimtar ka daban kari ka taka shi ma ya shiga shi to haka aka yi ko ba bari ba yanzu wani ka bashi littafi wani ka ɗau littafi ka bashi ka aika masa ka ce ga wannan littafin wani shi kenan ma ce a ah, an riga an kai wurin da in dai fahimta ce ya fahimce ka ka fahimce shi don haka kai da ra'ayinka shi da ra'ayinsa ba za ka canza mai ra'ayi ba shi ma ba zai canza to kowa ya zama shi to shi kenan kaga an rabu amma wannan manufofin wallahi ba su da kyau sau da haka manufa ɗaya ita ce manhaj abin manhaj na ahalus sunna wal jama'a shi yasa zaka ga ko an zo su malaman tarbiyya suka ce idan kai kira ka ce ilal kitabi was sunna to bai isa ba sai ka ce ala manhaj ahli sunna wal jamaa ko ala fahmi as-salaf sai ka ce ala fahmi as-salaf qur'anin zaka rike sunnan manzon Allah zaka rike to kuma dole sai ka rike ta ka fahimce ta kai ma kaman yanda sahabban manzon Allah suka fahimta hazzu ila yau hada amma da ka fita daga fahimtar su to ka bauɗe sau haka abin nan ne wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira ba ka ba zai yi ba zai yi ba dole ne sai ka bi sai ka bi abin nan ɗinsu ya fi ko to na haka waɗannan ƙungiyoyi suka tafi su akan wannan tunani nasu cewa ai ba za a ɗauki sunayen Allah ba ba za a yi wannan ba wa bana mazhabahum ala al-mantiq ala ilm al-mantiqi wa ilm al-kalam wa sammu ilm al-mantiqi ilm al-kalam ilman yaqiniyan wannan wa sammu adillatul kitabi was sunnah adilla sam'iyya dhanniyya la tafidu al-yaqina wa la tafidu al-ilma hadha huwa as-sababu fi dalalihim wannan kuma shine dalilin da yasa suka bace domin duk mutumin da ya saki littafin Allah karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar waɗannan magabatan to ina tabbatar ma sai ya sai ya faɗi in dai ya sake su bai rike su ba sai ya rike abin nan ɗinsu saboda haka za ka ga mutane magabata na cewa ta masta ku biha ta tadu ku riko da wannan waɗannan hanyar nan za ku shigu in ko ba haka ba to za ku bata fa faqaddamu al-ulum al suka gabatar da ilmomi na hankali والقواعد المنطقية da ƙa'idodi irin na mantik na magana ala adillatul kitabi was sunna akan alqur'ani da sunna hujjojin da ƙur'ani yake nuni akan su da sunna sai su ce sai bayan hankalin su tukuna ya tsaya sai fa daka an faɗi nafsi ko an faɗi wani abu sai su auna da hankalin su sai su auna da waɗannan tunanin na mutanen duniya wanda wasu kuma da suka yi wannan rubuce-rubucen ba musulmai bane ko ƙur'anin nan yanzu da ke hannunmu mafi aksariyan fassarorin da aka yi mai na turanci ba musulmi suka fassara shi ba to kuma mutum sai je karanto wannan ya rike gamgam ko ina bai kwatanta da wani ba iri ɗaya ya rike sau da aka su waɗancan sun yi don su samu kuɗi ba don addini ba wasaru ya da'una alkitab wasu sunnati suka koma suna sakwarkwata ƙur'ani suna ajiye shi baya baya ila qawaidihim dole sai in yayi daidai ga kaidodin su fa ma wafaqaha qabaluhu da ya daidai da ra'ayin su sai su karba wa ma khalafaha radduhu wanda ya saba ma ra'ayin su kuma sai su maido da shi wa atabaru al-asla alladhi yulja'u ilayhi huwa ilmu al-mantiq wa ilmu al-kalam suka dauki kawai su asalin tushen da za a koma ga shi za a yi magana to shine ilmu al-mantiq wa ilmu al-kalam saboda haka waɗannan su ne a wannan dinsu fa nasha min dalika wal iyadu billahi abdalal mubin da wannan ne daga nan sai aka zo suka zo aka taso ko abu wanda yake bata bayyananne ya taso daga nan ta ko ta ina wa tahrifu li kitabillahi wa sunnati rasulih sannan kuma ka koma ana canza littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa nasha min dhalika al-adawa li ahli al-iman wa ahli al-ilm daga nan aka koma kuma aka sa suna gaba da masu imani wanda suke masu ilmi wa jahalul ulama suka jahiltar da malamai ga malamai masu ilimi sai su ce jahili ne wai shi kawai ilmul kushur yake da shi ba ilmul lubbi ba haka suka kasa mutane kala biyu ko suka kasa mutane iri biyu suka ce akwai wanda su su kawai ilmul kushur suke da shi akwai wanda suke da ilmul lubbi kuma wasu suka zo suka ƙara wata magana suka ce wai asalafu. salafu wai magabata in ana magana ilimi su ne wannan su suka fi abun nan amma su kuma na baya wai ana magana waƙi su ne suke da tabbas waɗancan kawai su dai ilimi gare su amma ba su san ba su haƙaƙe ya ake ce mai shi ba su haƙaƙe ba ai shi ma larabci ne ko amma dai muna amfani da kalmar wai ilimin gare su amma ba su haƙaƙe abin da ke ciki ba ba su tantance ba ba su gane shi ba amma su na yau ba ilimi da yawa amma sun haƙaƙe komi suna yin shi daidai kaga ba zagi bane da wayo to aka suka ce to ka duk ta nan wurin sai aka suka jahiltar da mutane an magana su ce mutane waɗannan ba su ma gane ba ba su gane zamani ba shi ko in an yi magana wancan koshur da lub sai su ce koshur kamar yanzu lemu misali lemu ne to wannan in aka zo lemu idan aka ɓare ɓawon za ka ci ko ciki to bayan shine kushur cikin shine lum to sai suka ce su waɗannan mutanen magana suke yi akan duka kan kushur suke magana ba a kan lubbu suke magana ba kun gane ma'ana to kaga ko ba wantar da su aka yi ba yanzu a zo a ce ga lemu a bare sai ka ce a baka bawon kai ta kai ko ko na cikin ne lemu to sai suka ce mutane sun bar lubbu sun koma kushur ku gane ba yanzu to da haka suke kwatanta malamai sai su ce ai sun bar lubbu ne sun koma kushur sun bar wannan lemu kamar inda na kwatanta muku dai da lemu ko kankana za a kwatanta idan kwankwana ka za ka cire na cikin aka bawon kai sai ka bawon kai ta gatsa ka ƙyale wancan na cikin to sai su ce ka ɗauki kushur ka bar lubbu wannan lubbu na cikin wancan na bayan kushur to sai kai ka dau kushur ka bar lubbu ai kaga wawantar da kai aka yi to sai su ce haka sai su ce saboda haka mafi yawan malamai yanzu tara wannan lub wa wa ta da ku al khushur sun dela wannan sun rike kushur sun koma ga abin da su da haka haka suke za su rusa mutane ku daure ku gane karatun nan yana da gaita hammiya malamin ne ya sa abubuwa ciki sosai wanda za su fitar da mu daga da mai din abin nan mai bacci kan ku alle shi ta bacin shi so haka wannan shine abin da dinsu wajahalu salafa salih suka jahiltar da magabata hatta qalu inna tariqata salafun ganta nan hiya tariqatu tafwidiyya yaqra'una an-nususa lakin la yafhamu la yafhamuna ma'naha wai su tariqan magabata hanya ce kawai ta sallamawa duk abin da aka zo a ce sai ce musallu fawil ai musallama ma Allah kawai musallama muke ala abin nan a haka yake wai ba a tunani kawai sai a kawo abubuwa ba a tunani sau da haka hanya ce tafwidiyya ya ƙara'unan nususa suna karanta nassoshi amma lakin la ya na ma'anaha ba sa fahimtar ma'anan wa yi fawudu ma'anaha sai su ce aban ma'anan kawai zuwa ga Allah da an zo sai su ce wallahu alam wani yasa za ka rika cewa Allahu alam wai ga abin da kuma muna iya mu gano saboda aka su a wurin su wannan ba hanya ce mai kyau ba wai qara'una mujarrada qira'a wala ya'rifuna ma'anaha ko kuma suna karanta tsuran karatu amma ba su san ma'anan ba su karanta su karanta su karanta amma ba su gane ma'anan thumma bihara eh, fahum bihara jahalu salafa kaga da wannan ai sun jahiltar da magabata ne sun ce musu jahilai wa jahalu salafa min farko ah, wa ja'alu eh, as-salafa bi masabati al-ummiyina suka sanya magabata a matsayin waɗanda suke kawai irin waɗanda suke naib ba su taɓa karatu ba su san ma menene karatu ba suka sa irin wannan matsayin ba su san karatu ba ba su san komai ba in ana magana ba ka iya munakasha da su da sun fara magana kawai sai su yi ma dariya kana faɗin wani abu su yi dariya sai ai sun wuce nan tuntuni ai an wuce nan wurin tuntuni sau da haka ba sa ma yadda a yi magana da su ta ilmi sau da haka suka ce magabata a wurinsu su waɗannan a matsayin wanda ba su yi karatu ba ne matsayin ummiyi ne jahilai wanda basu iya karatu ba da rubutu alladhina Kur'ani wala ya la na ma'anahu wanda suna karanta ƙur'ani amma ba sa gane ma'anan kama qala ta'ala fi ahli kitab. kama yanda Allah tabaaraka ko ta'ala ya ce game da ma'abuta littafi ya ce wa minhum ummiyuna daga cikinsu akwai waɗanda suke ba su iya karatu ba ba sa ganewa ai la ya'lamuna kitaba. illa amaniya wa inhum illa zunnun. ba su iya komi ba sai maganganun su kawai su faɗi rubutun suke ganewa suna kallon rubutun su karanta su kalli abu ko ko su faɗi maganganun su kawai waɗanda za su yi kirdado kawai ba sa gane komi sai zato suke yi kawai sai aka ɗauki malamai suka sasa wannan matsayin sau da aka ba sa gane komi faja'alu salafa bima fihim wannan suka ɗauki wato magabata wanda da waɗanda fa har da ba su ba rage ba fa haddasa habban bima fihim sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'una wa atba'uhum wal qurun al mufaddala bi hadhihi al sifa suka dauke su suka ba su wannan mummunan sifa to wannan yanzu a zo a ce za a addini da wannan sun dauki sahabban manzon Allah da tabi'ai da wanda suka biyo tabi'an kai qurunul mufaddala din nan gaba daya tunan an ce qurunul mufaddala waɗannan an ce zamanin da suka dauka sai da suka ci shekara 220 sannan kurunin mufaddala suka kare to duk waɗanda suka shigo cikin wannan zamanin qurunul mufaddala ne matukan dai mabiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai suka ce duka waɗannan ba su ma sa wanda suke ba sun ɗauki kushur ne sun ballum saboda haka babu wannan abin da to da za a addini kenan yaqra'una suka ce annahum ai suka ba su wal atba'ahum ai wal qurunul mufaddala bi hadhihi sifa annahum yaqra'una wala yafhamuna ya ce karatu kawai suke masa ganewa a ta mujarradin bi alfazin fakat cewa kawai suna karanta lafuzza ne amma ba sa ganewa to haka ake haka duk waɗannan da za a yi magana da sun za a irin wannan munakasha ko za a tattauna a haka suke kallon bayan Allah magabata sai su ce ba sa gane komi ba sa ganewa don haka su ne za su yi masu gyara su ne za su zo su fito da abu sabo su za su zo su nuna mutane abun nan mutum ya yi magana ka kawo mai duk maganganun magabata da littattafansu ya ce shi a wurin shi ba su inganta ba to yanzu wanda ya ta aka tara mai magabata ƙurunul mufaddala duka gaba ɗaya ya ce shi bai yarda da abin da suka faɗi ba shi ne kuma in mutane suna da hankali sai su kuma su yarda da tashi magana to shi wa zai inganta tashi idan shi ya ɓata na waɗancan wanda su suna da shaidu da suka tabbatar da su cewa ilimin nan sun san shi aka ba su shaida ta bangaren ilimi aka ba su shaida ta bangaren Allah suke nufi ikhlasi aka ba su shaida akan bangaren cewa gudun duniya suke ba duniya suke nema ba sannan shaidun nan la tu'addu wa la suna da waɗannan shaidu da harshen ɗan adam da harshen waɗanda ma ba a mazan su ba iyakar abin nan kawai mutum abin da ya gani to waɗannan ne mutum zai gamsu da su ko ku wanda shi bai da shaida ko ƙasar su ma satifiket din nawa suka bashi to shi ma satifiket din balle certificate yanzu da ake samu ma ba dole sai an cancanta ba in dai karatun kwali ne yanzu wani kwalin ma daga daki kake yau shi kuma ce an baka daga daki, aka za ka yi kwalin kai ta tura masu suna turo ma kai ta tura masu suna turo ma kai karshe ka tura masu babban abin turi su turo ma kwalin su ce ka ci ko ba ka bane to shi ne kwali ne zai bada amsa sai ce na da digiri guda kaza kuma duk daga daki ya yi su to me amfanin kwalin tana ka ba shi ba shi abin nan ba a tura magabata duka dusa abinsu ya fito ko to haka su suka yi Kalu. wa ammal khalaf suka ce wadancan magabata wai kun da suke su ba sa kara suna karatu ba sa ganewa suna yi amma khalaf amma wai na yanzu yan baya su wanda suka zo fa innahum fahimu hadhihi an-nusus wai su ne suka bayyana wadancan nasoshin kai fala haula wala quwwata illa billah a ce sahabbai ba su fahimci abu ba tabi'ai duka qurunul mufaddala wai su ba su gane ba wai yanzu wanda suka zo bayan su ne suke gane nusu su wannan ba su gane ba da wanda aka yi gaban su da wanda suka ga waɗanda aka yi gaban su da wanda suka ga waɗanda aka yi gaban su duk ba su gane ba sai wanda ya zo bayan karni na nawa sannan shine ya zo gane abin da su ba su gane ba na'am to dama haka ne ba ma kusan bane ai so muke ma ka kai su haccan waje dan za mu zo mu zadda su nan ai ba ma kusan bane mm-hmm. ehe ehe eh abin da ya fahimta eh eh to ba su ba su ba su sani ba ko ba su yadda ba to kaji rikicin barakallahu fi eh eh haka suke cewa haka ne fa za su ce ne sai hannu rijal wa hum rijal hum rijal wa nahnu rijal wai su can mazaje ne su ma nan mazaje ne to mazaje maza ta ko ake yi ake nufi to ko nan kana da shaidar kai namiji ne nan ka zama namiji ko a shaidar ma namijin yanzu mazan yanzu ba ruga suke ba mutum hudu su zo su kori gari gaba daya sannan ku fito ku ce kuma mazaje ne sai da je kasuwar bacci a so ba ku dan toyi wani maza za ka ga dacen ko a littafi ana magana cikin littafin indo a jana ku mai dawa ɗan ramu da aka yi magana abin nan ɗin shi <laughs> aka yi iliya ɗan mai ƙarfi duk mai ake nuna lokacin ba jarinta ake koya ma matasa sassa za su taso ba aka zo wajen hila aka yi abin nan aka yi ruwan bagada aka yi zulki ɗan muhammad himma da ya ɗan shehu ko me yasa me ake so a nuna mutane wayo da hila ai zulki muhammad himma da ya dan shehu ruwan bagaja ne idan ka kalle shi kusan daidai yake da wannan muqama ta abu zaid as-saruji wanda yake abun nan maqamatul hariri wannan aka yi magana abu zai a saroji in ka shiga cikin littafin kana karantawa in ka karanta ruwan bagaja da kyau ka zo kana karanta mukama da kyau sai ka ji wasu abu nafsu abin da ya faru tsakanin zulkidan muhammad da himma da dan shehu da abu zarra a saroji za ka ga irin shi ɗaya kamar misali can wurin da aka zo ana so a gwada ilimin nan ya zo ya zanen farin wata ya ce ma mutane aka zo aka ce ma shi wannan zulki zulkidan muhammad ya zo Eh, abun nan ba ya abun nan ba ya zo ya nuna mashi ya ce ana so a gwadanta malanta aka tara gabayen gari ku zo ku duba nan wurin yanzu ana ilimi shi wannan ya zo da littattafai him ba sunan ba a zo a duba littafi shi kuma wannan na iskan gari ya taho ba komi ya zo ya zo kawai aka karatu aka yace ce a shi karatun shi ba da littafi za ba zuwa za a yi a share ya shi a rubutu hmm? sosai eh, eh, magana sosai juyar da su sosai ai magana jari ai da kaga ana a makaranta ba sai an karanta na ɗaya na biyu har na uku ba kafin ma abin nan wannan ga yadda za a da ko sunan da abin nan da zaka ji dama sunan ai larabci ne tunda zaka ga kamar zuman dan sarkin shahar zaman to abin nan abin nan ne to to to ba duk wannan zaka ga abin nan bane abin nan din su bane eh na a ina ya makarantar yanzu ina suka to da ka dauki wajen wannan inda aka yi maganan wajen zanen watan nan wannan watan da ya zana ya kira mutane aka ya ce shi wanda bai rubuta ya ce lab arati ya ce lab ya ce ya nuna ya nuna suka ce ina ya ce ku duba duba dai da kyau duba da kyau dai suka duba ya ƙara cewa to wannan da ya lamara ka dai ya ce duba dai duba da kyau a'a ya kalli gabayen gari ya ce jama'a yanzu da Allah wannan zanen da na yi bai yi kama da wata ba lokacin da ya fito wa farko yana jin jiri suka ce haka dai ya ce yawa aka ce kaci malam to yana nan cikin makamatul hariri wannan wani ka duba za ka gaisha ciki kaga kenan sirrori ne da aka ciro na abin nan din ilmi to da aka zo ana magana irin waɗannan an yi bayanin yadda za a yi ka fahimci abubuwa na abin da su aka kawo su wannan abin nan ba ai lokacin da aka zo shine aka rubutu aka ce an zo zamanin da wani aka tafi aka tare shi barawo ya tare shi a hanya ko ya ce ya su danka <laughs> wata shi ta zo za ta wuce aka ce ke ba ta ce mun ka Allah ya ki ta ce sunana halima yace yace Allah sarki inna lillahi Allah sarki Halima ai sunan ma uwata kenan kasan ko bana taba uwata ba wuce aka zo kai fa so kai ta tari ba zuwa Aliwa je kai kai zo zo da zo da zuwa galiyo ita jiwa eh na eh yace ai wa so da baza a idan kuna nan wane ne zai ƙara cashi sunan shi namiji ni ma sunana Halima sai Eh, ba wani namiji in kuna nan to kaga wannan yanzu yaya to gama haka fa ake yanzu na mutane su zo ana magana ilimin su cewa waɗancan rijal ne su ba rijal ne a lokacin da mutum ɗaya yana iya faɗa da runduna in ma ta ƙarfi ake yi in ko magana ilimi ne yana ɗan ƙaramin sa bai bar gaban mamansa ba lokacin da wannan eh, abin nan imamun shafiri aka yi maganan kafin ya fara karatu a gidan sai da maman shi ta gogar da shi tukuna aka ce idan zai zo asalinsa kafin ya fara zuwa majalisar baban shi isa zama ya karatu a wurin to littattafan kawai ake bashi maman ta aka bashi izini ya kwaso ya kwaso littattafai kamar yadda kuke gana na fito a kwaso a kawo a aji a majalisa ya shashare wurin a zauna ta karatu shi kuma ya koma maman shi ke mai nashi sai da ya kai kololuwa sannan aka ce to yanzu ka isa zama majalisar babanka sannan isa ya zauna inda baban ke karatu ma sai da uwar ta gama goge shi tukunna ta ce to yanzu in ka kai littattafan zauna to yanzu ka zo kuma da wuta ina za a hada da wannan ce wani rijal wani rijal kawai banda kawai a so mana dan tohiwi ta daura kawai ba a bambanciya ƙarya ne ba wani rijal maganan irin waɗannan ana maganan suka ce rijal ina rijal ga waɗancan to kuma ka kalli wajen yaƙi ka dubi fa kaka shi fa yaki aka je yana cikin yakin da ya kabbara guda ɗaya kawai mutum dubu suka faɗi suka suma kafin a fara fada malar zane kabbara kawai ya yi da ya zuba kabbara suka ji sautin shi kawai suka suma sai yaki ya ƙare kafin a fara fada <laughs> to kuma wannan abu ne an karanta umar ɗan khattab lokacin da aka zo kama misra aka ji yaƙi an yi ta yi Amurbin bin al'asi ya buga ya buga ya buga yaƙi ya ƙagara kawai sai ɗebo sabon manzo Allah guda hudu ya ba su ya ce ya ƙara masu ya ce ya ba da dakaru guda hudu sannan kowane dakare ya ba shi E! dubu hudu mutane ba da kuma waɗannan dakarun su kuma su hudu kwamandoji haka yi ya ce na ƙara muku sojoji dubu hudu sannan na ba ku wasu dakaru guda hudu waɗannan dakarun a lokacin manzon Allah iya sani na da su kowane mutum ɗaya na daidai da mutum dubu ɗaya sau da aka yanzu na ƙara muku sojoji dubu takwas kuma suka taho kuma aka je aka yi kwana uku aka gama yaki an gama sai da ya lissafo su ya ce ga sunan a sani na da su lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum ba zai gudu ma bataliya mutum dubu ɗaya su tara mai ba zai gudu ba to yanzu ga dubu hudu nan mutane su kuma ga ɗaya nan na ƙaro yanzu su kowa na jan shi ɗaya yana ya jawo bataliya ɗaya to yanzu mutum dubu takwas kenan ya ce in dai suka iso in dai Allah kuke nufi kuma kuna kan karantarwar manzon Allah za ku ci nasara bi idinillah in dai dan Allah kuke faɗan nan in waɗannan suka iso to kenan kuma suna isowa suka ce a canza fasalin yaki aka canza kafin kwana kai kafin dare sun shiga katangar da aka tsare lokaci guda na wani ya zo ya ce wai wani rijal yanzu mu kan duk mun zama ɗaya illa dai kawai wasu na sa hula wasu na sa kallabi ƙarya ne ba wani rijal wani aka waɗannan su haka suka yi to saboda haka wani ya zo ya ce wai waɗannan ne na yanzu ne rijal na can wannan babban kuskure ne وعرفوا أنها ليست وأن wa annal wa amma al-khalaf wa arafu annaha laysat ala zahiriha wai sun fahimta amma sun san ba zahirin su bane duk kowane kamar ana isti'ara ne a aro wa inna zahiraha ghayru murad wai zahirin ba shi ake nufi ba sai a ce abu ne gashi nan zahirun amma zahiruhu ghayru murad sannan gashi abu wanda yake abun nan ne wal batin koko shi wanda yake huwal murad fa awwaluha an zahiriya suka juya su daga yadda suke wa Amma da Luliha suka juya su daga abin da suke koyarwa ila aqaliyatihim zuwa ga hankalinsu wa ulumihim al da ilmomin su irin wanda suke yi kawai na magana wa qalu inna hadha huwa suka ce wannan shine ilimi na gaskiya nasha an hadha annahum qalu wanda har ya kai ga suka yi wannan magana cewa inna tariqata salaf aslam suka ce wai hanyar magabata da ita tafi kubuta lafiya lau wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam ai kaga sun rusa hanyar can ita tafi kyau amma hanyar yan baya wai ita ce tafi ilimi kuma tafi kyau zama mai kyau mai kiyaye abubuwa da hikima wa tariqatul salaf ai suka ce ai fa tariqatul salaf ai aslam li'annahum yaqra'unaha wai suna karantawa ne kawai wala yabhasuna fiha amma ba sa bincike ai wala ya'rifuna ma'naha ba su san ma'anonin su ba amma tariqatul khalaf fa hiya a'lamu ahkam amma tariqan waɗanda su ko suke na baya wa ita ce tafi ilimi kuma tafi ta kiyayewa da sanin abu da annahum alimu anna hadhihi nusus laysat ala zahiriha wai domin sun san waɗannan nasoshi ba zahirin suke ba dan haka yin an faɗi magana zahiru ne gairu murad gashi a fili amma ba abin da ake nufi kenan ba kaga wannan ai bata ne wa anna allaha munazzahun amma dullu alai suka ce Allah ya tsarkaka akan duk abin da waɗannan ma'anonin suke faɗi wa ka'anna alqur'ana wa ka'anna sunna ala hadha alkalam suka ce kaman dai suna nufin Al-ƙur'ani da sunna akan wannan maganar ka'annaha unzilat bi tadlilin nas subhanallah kai ka ce an saukar da su ne don su batar da mutane لأنهما إذا كان على غير ظاهرهما domin idan aka ce ƙur'ani da sunna suna faɗin magana amma ba zahirin abin da aka gane shi suke nufi ba ai wa annal haqqa bi khilafi ma yadulla alayhi ko kuma gaskiya sabanin abin da suke nuni akai shine gaskiya ai fa ma'anahu ma'anansa shine annahuma jaa litadlili ai wal ahadi kawai sun zo ma mutane ne dan su batar da su ko koyin saututtuka irin na wasan kwaikwayo shine kamar lugzu wannan a haji irin maganganu irin na kaban wasan kwaikwayo a batar da mutane a cakuɗa ba mutane tunani kamar shirme ma ja'a lil hidayati wal bayan kenan ba su zo dan su nuna dalilai ko kuma su shiryar da mutane ba wannan ko shine mummunan fata wanda ke da wannan tunani dai ne Allah ka tsare ni saboda haka wannan shine abun nan din su hada muhassalu madhhabihim wa huwa madhhabu batil wannan shine abinda masaban su take lalabowa ta tattaro gaba ɗaya. wa huwa mazhabun batil wannan ko hanya ce wanda take batatta wanda yi wannan ya halaka thumma idza jahadu al asma wa sifat ay fa kaifa ya'rifuna Allah azza wa jalla sannan kuma magana ta biyu wanda duk yayi musun sunayen Allah da sifofin Allah bai yadda da sunayen Allah da sifofin Allah ba ko bai san su ba to ya za a yi san Allah tabaraka wa ta'ala abadan baya da zai mauta ga ga gani ko idan dai mutum har ya kasance ya jahilci waɗannan maganar suna Allah da sifofin Allah shi yasa muka ware mai littafi yanzu na musamman domin sanin su shi zai taimaki mutum wajen gane waɗannan sanin wannan sunayen Allah da sifofin Allah idan da wanda suka samu littafin jiya za su lubi bangon za su ga an zo cikin mu'allafat ibn ibn al sai aka ba wannan shine namba ta daya shine number 1 cikin buje buje littafin ibn al ai wannan namban da aka ba shi ai muhimmanci ne ai sa aka ba da wannan dan a nuna abu ne wanda yake labudda min dole ne ko mutum yana so ko baya so ya koye su ka san magana dan bangare ne na tauhidi ko bangare ne wanda mafi yawancin duk wanda suka zame a nan bangaren suka zame in dai in cikin gida ne yan ilmul kalam yan magana a nan tauhidul asma'i was sifat jahmiya ne mu'tazila ne asha'ira ne da immaturidiya ne da dukkan su yawanci waɗannan a nan bangaren ne suka suka zame a cikin sunayen Allah da sifofin Allah saboda haka abu ne wanda labudda min ko mutum ya je nema da kanshi amma dai mu ma'azratan ila rabbina mun gaya muku karatun ba wasa bane kuma waɗannan abubuwan dole ne ba abu bane wanda zaka ce in kana so ka in baka so kada ka yi ba na ganin dama bane dole ne sai ka shi ya fito ko to ka shine nan to suka su wanda suka yi musun wannan sunayen Allah da sufofi fa kaifa ya'rifuna Allah azza wa jalla kun gani ko mahalun an ya'rifu Allah illa bi asma'ihi wa sifatihi ba zai taba yiwuwa ba ka gane Allah ka san Allah tabaraka wa ta'ala sai ta hanyar sanin sunayensa da sifofinsa falladhi yajhadu al-asma' wa sifat dan haka duk wanda yake musun sunayen Allah da sifofi ko ko bai san su ba ma annahu la ya'rifu subhanahu wa ta'ala to kwata kwata bai san Allah ba yana daidai ana fadin sunan Allah ne kawai yaji an ce Allah kawai yace shi ma Allah bai da bambanci da shi da aku aku babba za'u aku wanda in an fada bai ta maimaita bai san manan shi ko nan nan sai da mai maganan babba za'u aku shine za a gaya ma kalma ya ta maimaita ba ruwan shi da ma'anarta amma maimaita yake na ba ku kissan malamin da ke da aku akun nan ya iya cewa Allah ya iya cewa la ilaha illallah kullun yayi ta faɗi har aka kara bai gyada aka ƙara mai wake yana ta ci saboda jin daɗin ya iya cewa Allah Ya iya cewa la ilaha illallah amma ran nan mage ta zo kama shi tunda bai san ma'anan ba sai ya cewa Allah ya cewa la ilaha illallah kwa kwa kwa ya ka kashe shi da sa malamin ya ta kuka aka ga malamin nan na ta kuka yana ta kuka hankalin shi ya tashi malam duk saboda aku kake ta kuka sai a ma wani ce wallahi ba aku da ne da ne ba tausayin bayin Allah na ji da na ga a kunnan saboda na ga a kunnan ba wanda ya fi shi faɗin la ilaha illallah da kuma Allah baya gajiya amma lokacin da za ta yi mai amfani da ya kamata ya kira ta saboda bai san ma'anarta ba bai faɗi ba to da yawa bayan Allah haka suke su ma ba su san Allah ba sai kamar yadda a kunnan ya sani lokacin da bukata za ta zo ko da mutuwa za ta zo masai su sake shi kawai su kama wuya sau da dole ne sai ka sani san su. ka san me ake nufi da sanin wannan sunayen Allah da sifofin Allah ya fito ko ba zai yi a duniya wani ya ga Allah da ido ba ba zai yi ba abadan ku kyale wannan masu cewa sun ga Allah ƙarya suke ba zai yi ba dan duk darajar wani da za a ce darajar shi bai kai annabi Muhammad da annabi Musa ba alaihi salatu wassalam kuma Allah bai yadda ya nuna mai kansa mai nuna masa kanshi ba nan doron duniya annabi Musa har nema ya annabi bai nema ba ma amma annabi musan da ya nema ya ce rabbi arini anzur ilaika ya Allah ka bani izini in dubi zuwa gare ka yace lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sayqa da dakkan ka ba zai yi ba amma a lahira za a gani wanda Allah ya so wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira waɗanda ba a so ba kuma aka ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun. su ba za su gani ba wanda za su gani Allah ya sa za su gani za su gani shi yasa ibnu wannan imam al-baihaqi a cikin littafin sa da shi ma sai da ya magana yace tabbas a ranar lahira mu'mine za su ga Allah saboda an ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira mutanen banza kuma mujrimai ba za su gani ba an ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kenan amma a nan ba zai yi ba a saboda aka sai dai a san shi ta hanyar dalilai sunayen shi tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa wannan uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat dan haka wanda bai san sunayen Allah da sifofin Allah ba mahalun an ya'rifullah ba zai taba yiwuwa ba su san Allah dan haka in baka san su ba in baki san su ba ban san su ba baka san su ba baki san su ba to mu tashi tsaye mu nema akwai littattafan da aka yi magana akan wannan akwai wanda muka karanta jami'ul jami'ul asma'illahil husna tun daga bango har bango ba ku zo ba da asuba mu kai yanzu kuma ga wani nan sabo wannan satin aka sa shi jiya jiya ne ko jiya ya fara na ibnul qayyim din shi ma kuma ba ku ga dama ba ba dama ce ba ku da ba ganin dama ne ba ku yi ba to ka sai an kana so ka je karanta da kanka zama na da yawa ba ko ne za mu karanta ba kuma a nan ɗin ma za a tadda su ai zai magana a kansu amma gane su a cikin nan ɗin ya fi wuya akan ka fara gane su a can wurin da ya ware littafi saboda sharhin da zai a can ba dole ne a nan ba don shi nan ba shi ya sharhin ba nan duk maganganun da ya shi baitocin nan kawai zai zuba mana mu gane kawai haka zai ce saboda haka baitoci ya ɗauka ya yi har wajen dubu shida da wani abu kawai zubo su kawai yake yi nan malamai ne suka bi suka sharhi a can kaushi ya rubuta sunayen shi ya sharhi da kanshi a kaga da bambanci ko to ba dai na waɗannan din muka yi ba su ma za su iya nasu amma wani wurin za su bari sai in kai in sun kai ga wani wurin ce. to mu dai ya fahimtar mu malam nan haka yake nufi sauran abin kuma wallahi ala saboda abu ne Allah ya bashi ya bashi abin kamar ruwa haka suke salul usaimin yake ce mai ibnu taimiya haka suke ce mai ibnu abdul wahab in sun zo wani suka yi sharhi suka yi sharhi su to ya tsammani mu dai malam haka yake nufi in ma ba haka yake nufi ba mu dai mun san mu ne ba mu gane ba domin shi Allah ya bashi abun ne da yawa na ka mun sani ko haka yake nufi to kaga inda ya faɗi da kai ya ce haka nake nufi bai fi ba mhm. to haka dole ku dage ba dama ce wasu ba su da ita ba ganin dama ce ba su yi ba ina maimaita muku maganar nan domin in kana ba abu mahimmanci kai ne za ka samu time ka sa shi duk inda kake jin mutane yana cewa ba su da damar nan da rabon kuɗi ake yi suna da dama ko ba haka bane ko da asuba din ko da asubar da ake cewa wuya ke akwai wani ya ce saboda abun hawa da karye shi wani ya ce saboda nisa wani ya ce kaza wanda yake da gaske ba ga yanan mashugaban masu godiya shi ba nan yake zuwa ya kwana ba da ya san maraba yake ba zai iya tasowa da asuba ba ya zo nan maraban jos ba to amma sai ya zo nan shi ya kwana shi da yake da gaske yake amma wanda ke nan ga baki ga hanci sai ƙarya shi shi bai samu dama ba dama ka samu dama ganin dama ne ba kai ba to mu ce dole sai kun zo kullum ina gaya wa mutum makaranta mu ba ca muka dole sai ka zo nan ba amma ka ɗauki littafin ka karanta da kanka in ba ka iya karantawa ka tafi duk inda ka gamsu da wurin ka je can ka karanta a wurin makaranta ba dole sai ka zo nan ba ka tafi duk inda ka gamsu za ka gane abin da ake yi ka je ka koyi wannan karatun a can a sai ka zo nan ba dole in ka da wani ya ce ana wajabtawa dole ne sai an zo nan wajibi ne ba wajibi ba ne ba ma musabi ba ne ganin dama ce ga dama ka yi in ba ga dama ba amma fa in mutum bai yi ba wata rana akwai ranar nadama domin haka kawai kai ta cewa kana kiran sunayen Allah kana kira abin nan ɗinsu baka san me suke kunshe da su ba baka san su ba mahalun an ya Allah illa ku ji bi asma'ihi wa sifatihi abu ne wanda ba zai yiwu ba mutum ya ce ya san Allah sai da sanin sunayen shi da sifofinsa da abin da suke dauke wallazi yajhadu ay al asma wa sifat ma'anan wanda duk yake musun sunaye da sifofi ma'anahu annahu la ya'rifu Allah subhanahu wa ta'ala kun gani ko harihi nahiyatun wa hiya muhimmatun jiddan wannan shine wani bangare da ya kamata a lura kuma yana da muhimmanci matuƙa ya ishe mu haka ba mu ba shiga sabon ba kenan ko to amma nahiyatu saniya za ku ji insha Allah ta'ala in qaddara Allahu lil baqa Eh. a'a in ka lura ga a sama sai da sa number one ta ka min mu'allifat mu'allifat to na rubuta rubuta a jiki akwai mu'allifat a jikin wurin ina shi kadai ne amma cikin mu'allifat din nashi idan aka dauko wasu zaka yi ta ganin har da number three, din number four, number five, number nine, har ten, har sama duk suna nan da nambobin a jiki subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا na إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ya يا ya الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ku duba misali yanzu in ka kalli in mahimmancin sanin sunayen kafin mu rufe abin nan ba yanzu ka kalli addu'an can da aka yi magana ran nan aka ce idan ka ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadik madin fi hukmuk عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم غيب عندك عزوة كشان أدعى bakaga cewa akai duk wanda ya addu'a da wannan addu'an ba zai tashi ba daga wurin fati an biya bukatar nan sannan annabi ya ce ku koya ku koya ma kuma wanda ke karkashin ku wannan addu'an gaskiya ce ai saboda sunayen Allah da aka yi magana a ciki ne saboda muhimmancin wannan sunayen da ke ciki don haka ba wasa bane magana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين